جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين sannan malam ibn taimiyya ya ce falafin ma'iyya shi lafazin tarayya قد fil في الكتاب والسنة في مواضع an yi amfani da shi a cikin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama a gurare daban-daban ya fitari fi kulle maudu'in umura a kowane waje da aka yi amfani da lafazin tarayya na iya. yana wato ainihin hukunta wasu al'amura ko yana ɗauke da wasu al'amura bi kulle maudu'in umuran yana hukunta wato wasu al'amura a kowane guri la ya ha bil maudu'il a hukunta wadda baya hukunta irin ta a wani gurin daban saboda haka inda aka ambaci lafazin na iya to a gurin da aka ambace shi za ga ina ɗauke da wasu al'amuran da in an sake su a wani gurin ba nan ba ba ya ƙunsar wannan abu ko ba ya matsala a kansu ko ba ya hukuntar ba in ma an taftalifa ilalatuha bi hasbi mawdi ko dai abin da take nunawa ko lafazin yake nunawa ya saba abin da yake nuna ya zama ya saba gwargwadon wato gurin wuraren da aka ambace shi aw ta dulla ala qadarin mushtarak ko kuma ta nuna akan wani gwargwado da suke tarayya baina jami'i mawaridiha a duk wuraren da suke sai ka tarar nan an faɗi ma iya can ma an faɗi ma iya can ma an faɗi ma iya sun yi tarayya a wani abu amma sun bambanta a wasu gurare wa inimtaza kullu mawdi'in bi khasiyyatin yake cewa ko da kuwa a kowane guri gurin ya keɓanta da wani abu da ya bambanta da shi fa'alar takadirai ne mu ɗauka a wato anin kwatantawa biyun ko kuma ƙaddarawa biyun zamanto wani gurin ya bambanta da wani gurin ko kuma sun yi tarayya a wani abu sun bambanta a wani abu ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق yake cewa to a kowanne kaddarawa guda biyu ba wanda yake hukunta ba wanda yake nuna zatin ubangiji wata wata'ala mai girma da buwaya zai yi a ce ta cakuda da zatin bayi babu wanda a duk wato kaddarawa biyu hatta yuqalu kad surrifat an ballata na ma har a ce an wa ita wannan kalmar da ta zo ta iya a gurin da ta zo ma'anar da bata dace da ita ba ce ko an karkatar da ita da yadda ta ba ta hukunta haka wa yadullu ala annahu laysa muqtadaha an takuna zatu rabbi azza wa jalla muqtanita bil khalqi mala yake cewa yana nuni akan cewa duk inda aka ambaci ma'iya a kowane kaddarawa daga cikin kaddarawa biyun da ake mata ba ta hukunta wato anin zatin ubangiji ya haɗu ya sha da zatin halittarsa an Allah ta'ala zakara fi hadhihi fi bi ayati mujadala ya ce hakika Allah madaukaki ya ambata a cikin ayat take cikin suratul mujadala baina dhikri umumi ilmihi bi awwalil ayati wa akhiriha

babu wata ganawa da za ta wakana tsakanin mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah ne na hudunsu wala khamsatin babu wata ganawa da za ta gudana tsakanin mutum biyar illa huwa sadisuhum ce Allah ne na su wala adna min zalika ko kuma kasa da abin da aka ambata mutum uku ma'ana ganawar mutum biyu wala akthara ko fiye da yadda aka faɗa shida biyar kai ya zama ya kai shi da bakwai miliyan kuma yawan su nawa ne illa huwa ma'ahum face Allah na tare da waɗannan bayi da suke ganawa aina ma kanu a duk inda suke Tun thumma yunabbi'uhum sannan kuma Allah zai labarta musu abinda suka gana kai bi ma'amilu abinda suka aikata yau qiyama a ranar alkiyama. inna Allah bi kulli shay'in alim hakika Allah cikakken masani da kowane abu sai aka fara ayar da magana ilimi aka kare ta da magana ilimi don a nuna maka cewa cewar da Allah ina tare da bayansu da suke ganawa daga biyu zuwa sama to ina tare da su da ilimin abin duk da suke shi yasa ma ya ce zai labarta musu abin da suka yi tabbacin cewar ina wato sanar da abin da suka aikata ba wai ana nufin sanda suke ganawa shi ma zuwa kuɗa da su a gurin ganawa ba fa kunu zahirul aya sai zama cewar mabayyanin wannan aya na nuna cewar anna muktaba hadhihi al-ma'iyya abinda kasancewar Allah tare da bayi take hukuntawa anan ilmuhu bi ibadi ina sane da bayinsa wa annahu la yakhfa alaihi shay'un min a'malihim yana nuna cewar babu wani abu daga cikin ayyukan da bayi suke yi da yake boyuwa ga Allah la annahu subhanahu mukhtalitun bihim hakan baya hukunta cewar Allah na cakuɗa da bayi wala annahu ma'ahum fil ard ba kuma ya hukunta cewar Allah na tar da su a cikin ƙasa amma fi ayatul hadid mana ce amma an ka koma cikin ayar take cikin suratul hadid فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على أرشه إتكما ألا ياوات أنبتشيتا تارد فار أنبتا ديديتا سأكن الأرش وأموم علمه da kuma wato gamewar مطلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد ibad saboda haka an biyo bayan ayar da cewar Allah subhanahu wata'ala wanda yake wato anin ganin abin da bayi suke ne an biyo bayan fadar kasancewar Allah tare da bayi da wato cewar yana ganin abin da suke aikatawa faƙala sai ce huwa allazi khalaqa samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin cikin kwana shida ثم استوى على العرش sannan ya daidaita kan gadon sarautarsa ya alamu ma ya fil ard ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa sai aka faɗi masaniyarsa da duk abin da ke shiga cikin ƙasa wama ya alamu ma ya fil ard wama yakhruju minha da kuma duk abin da yake fita daga cikin ƙasa in ma rami ne makwancinsa ne a'a ba makwanci ba ne a nan da yake kwana ita shi to Allah yana sanar da shi da masu yin rami da kansu su shiga da in sun samu ramin an yi su zo su shiga duka da wanda zai shiga da wanda zai fita da Allah yana sanar da su wa ma yanzilu minas sama Allah na da masaniyar abin da ke sauka daga sama mala'iku ne ruwan sama ne hazo ne raba ce ko ma me wa ma ya wa ma ya'ruju fiha da duk abin da yake hawa isama jirgin sama ne zai tashi a iska ce za ta yi sama mala'iku ne za su tare da ƙasa su sama duka Allah yana sanar da haka wa huwa ma'akum aina ma kuma Allah na tare da ku duk inda kuke sai ce wallahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin duk abin da kuke ne saboda haka ita wannan ayar an riga ya ta da faɗar daidaiton ubangiji a kan al'arshinsa cewar ba cikin bayansa yake a gauraye da su ba sannan sai aka kare maka da cewar ina tare da su da ya yake tare da su aka ce yana ganin abin da suke yi an gane ku su da wannan ta bambanta da can an yi maganar ina sane da duk abin da suke yana tare da su da masaniyarsa ba wani abu za su aikata da bai sani ba nan kuma sai aka magana cewar bayan yana da masaniyar da abin da ke shiga da kasa da sama da abin da ke fita to yana ganin abin da ake yi su da ka ne sai ka kalla sai ga cewar waccan ayar da muka fara faɗo wa ba ta maganar daidaiton ubangiji akan al'arshi ba amma wannan ta yi waccan ba ta magana gani ba maganar ilimi ta yi wannan ta yi maganar ilimin ta yi maganar ganin to shine yake cewa duk inda aka faɗi kasancewar Allah tare da bayi to za ka tara suna tarayya a wani abu su bambanta a wani a maganar ilimi na Allah yana san da abin da duk bayi suke shigar su fitar su hawan su saukar su sun yi tarayya da wannan ayar da waccan akan cewar alamtara an Allah ya alau ma fi samawati wa ma fi al-ard baka san Allah yana da wasu ne abin da ke cikin samai da ƙasa ba nan sai aka faɗaɗa aka ce da mai hawa da mai sauka da mai shiga da mai fita ko kaga ta bambanta da waccan to shi ne yake cewa dai ko ma mai ake ciki zaka talle sun yi tarayya a maganar ilimin Allah da abin da bayi suke sun bambanta waccan ta faɗi cewar ba cakuɗe yake da su ba ya daidaita akan al'arshi amma yana ganin abin da suke waccan aya ba ta maganar daidaitansa akan al'arshi ba an mata yi maganar masaniyarsa da duk abin da bayi suke aikata an fahimta ko to shine ma da yake maganar fa yakunu zahirul aya sai ya zama mabayyanin ita wannan aya anna muktaba hadhihi al-ma'iyya yana hukunta ma'anar wannan kasancewar Allah tare da bayi ilmuhu bi ibadi Allah na sanar da abin da bayi suke shi take nufi wa basaruhu bi a'malihim da kuma ganinsa ga bayinsa saboda haka ina ganin abin da suke aikatawa wa basaruhu bi a'malihim da kuma ganin da ike wa ayyukansu ya san me suke yana ganin me suke ma'uluhi alaihim dar daukakarsa a kansu wastiwa'i ala arshi da daidaitan su irin wanda ya dace da shi akan al'arshinsa la annahu subhanahu mukhtalatun bihim mukhtalatun bihim baya nufin cewar Allah subhanahu wata'ala na cakuɗe da su bayin wala annahu ma'ahum fil ardi ba kuma ya nufin cewar ina nan tare da su a cikin ƙasa wa illa in ko ba haka ba lakana akhirul ayati munaqidan li awwaliha da sai a ce to kenan farkon ayar yana warware abin da ƙarshen aya yake faɗa ƙarshen ayar ida warware abin da farkonta yake faɗa in an ce ya daidaita akan al'arshi kuma an ce yana nan yana cakuɗa da bayi a ƙasa to an samu turka da warware an fahimta so da haka to amma in ka ɗauke shi da ma'anar ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi amma yana sanar da abin da bayansa suke a ƙasa suke ko a sama yana ganin abin da suke a ƙasa suke ko a sama aya gare za ka fahimce ta sannan mala yake cewa Addalu ala uluwihi wanda farkon ayar ina nuni akan ɗaukakar Allah wastiwa'ihi ala arshi da daidaitonsa akan sa sau da haka in ka fahimce shi haka ka fahimci kuma abin da ya shafi cewar ina tare da bayi ina nufin ina da masaniyar abin da suke aikatawa ina ganin da abin da suke aikatawa to baka da wata matsala a game da ayar fa idza tabayyana zalika ya ce to idan haka ya bayyana alimna sai mu san cewar anna muqtada kaunihi ta'ala ma ibadi abinda cewar kasancewar Allah tare da bayi yake hukuntawa annahu ya'lamu ahwalahu Allah na da masaniyar halayen da bayansa suke ciki wa yasma'u aqwalahum kuma yana da abubuwan da suke faɗa wa yara af'alahum yana ganin duk abin da suke aikatawa wa yudabbiru shu'unahum ina tafiyar da al'amuransu fa yuhi ya raya wanda ya so rayawa wa yumitu ya kashe wanda ya so kashewa wa yughni yana wadata wanda ya so wadatawa wa yufqir ya talauta wanda ya so talautawa wa yu'til mulka man yasha ya bada mulki ga wanda ya so bawa wa yanzi'u mulka mimman yasha ya kuma karbe daga hannun wanda ya so karbewa wa yu'izzu man yasha ina ɗaukaka wanda ya so wa yadhillu man sha ya kaskantar da wanda ya so ila gairi zalika zuwa ga dai wasu abubuwan makamantan waɗannan mimma taktarihi rububiyyatuhu wanda wato zamantowarsa Allah ubangijin bayi yake hukuntawa da bauta zuwa su da kasance wasu ubangijin su mere nan su mai tafi da al'amuran su shi sa yake tayin wannan abin game da su ya kashe wanda ya kashe iraya wanda ya raya ya dauka wanda ya dauka ya kaskanta wanda ya kaskanta wa kamari sulbani wannan kuma yana nuni akan cikar sarauta ubangiji la ya hajibuhu an khalqihi shay babu wani abu da yake sha makance shi ga tsakaninsa da bayi ya kare shi daga su wa man kana hadha sha'anu duk wanda yake haka al'amarinsa yake fa huwa a khalqihi haqiqa to haqiqa yana tare da halittarsa walau kana fawqahum ala arshihi ko ko yana saman su akan al'arshinsa haqiqatan bisa haqiqa an fahimta shi to ka fahimci wannan baka da matsala wajen fahimtar kasancewar Allah tare da bai ba tarayya bace irin ta bawa da bawa dan an ce wane suna tare da wane cewar eh ga wane ga kuma wane a cikinsa a kusa da shi dab da dab ce na ga wance tare da ɗanta goye da shi isa ce ina makana da jikinta amma ubangijin an ce tare da bayi ba haka ake nufi kuma su ba lokaci bayan an ce wane na tare da wane to ba wai ana nufin gashi na nike da shi ba ana nufin ina tare da shi abin da yake kai da abin da yake faɗa da abin da ya tafi a kansa shi ai wane yana tare da gwamna amma an san bai taɓa ganin gwamnan ba ko hannu ba su taɓa yi da shi da ganshi bai ganshi ba sai dai a hoto sami ai da abin da wane yake kai wane yana tare da shi sabon nufi suna tafiya bai ɗaya ina jin abin da yake ina gani ina fahimta ina kuma cewa ya gamsu to so da haka malai ce in ce fahimci wannan to baya da matsala wajen fahimtar abin da ya shafi ubangiji na maganar ina ta da bayansa to zai shiga wata magana Allah da ta za mu tashi sati mai zuwa Allah ya sa mu tashi